ci gaba da yi har sai na gama gano abin da nake so na kin gane kenan sa mu mutane ido kike a cikin asibitin mai bayan ba ke kika da ba ke kika kawo cikin asibitin ba kuma ba zaman kowa yake a cikin asibitin nan ba ba wallahi ba sai dai har da sa maganganu a kaina ba sai na bi ta kansa baki shawara kar ki da da ki wani faɗa da ke rubuta takardar kaya don Kai ma duk na mai bayan shi. Ba ka Na fi son ki a kai. Na fi son ki a Na fi son ki a kan shi. To amma na fi nan nan fa da na shiga ofis din shi shi ne fa yana wasu maganganu a kaina fa ya Muje? Recording. Action. Eh, okay? ya isa ba ba ma ba. Ina ƙetare iyaka ta yaya kuke iyaka a cikin lamarin ki ne da kullum ba da ke yi dama haka ne a wani haka nake kuma haka nan ci gaba da yi har sai na gama abin abin da nake dubawa ido da ido mu je action mu sake Thank you.